الثالث والسبعون درسي السبعين دعو نعم الفصل الثالث فصل إلى cikin halaccin wato sassautowa an gane wato ka sassauta wa dolautu da hidu sun so ina ma kai ma sassauta su ma zai sassauta sai ku haɗu kan wata manufa abokai muharabu ne za ku yaƙi da su ko su kuna yaƙi da su sai ka zo ta gaba ya halatta wato ku haɗa akan wata manufa ko wata matsaya da za ku kiyaye muku sai masu ta masta mu da kun masta mu? na wanda ya tsaye muku ya kula muku da alkawari ko kula mutunci na amma hal ta duba to amma mu yana akan cewa shin wannan sassautowar da wannan kawance din wato yana halatta ko baya halatta inna qauman azaluha wasu daga cin malaman fiqh sun halatta ta ibtida'an wato ibtida'an kai tsaye ma wato tun a karan fari min gairin sababi misali an ce ibtida'an ku ku ma ku je ku yi ci muna so mu kawance da ku ne da ake kiranta shilf a gane ko shilfon ana cewa halifu bani fulan awa ko aboki na wani mutanen jahiliya da suke lokacin da zai ke tafiya su shi ne don mai rauni shi ake jagoranta mai karfi shi ne jagora to sai zo su abin da ya kira alshilf wani karama kabila ce na suna da rauni sai samu kabila babba sai ce zan hada baki da ke zan goyi bayan ki damuwa ki damuwa ta ce daɗi na daɗin ki mm. na wata wace

a gane mm. ta su amma a lokacin jahili abinda suke nufi usur a kaka zaliman <laughs> aw shi shine in zai yi zalunci in za a zalunce shi kuka taimake shi in zai zalunci ka ji ku kai ku yi zalunci tare <laughs> na. sababi. ba tare da wani sababi ba a zalika al idan shugaba ya ga cancantar cewa ya ji wannan kawancin ya halatta ji maslahatan lil muslimin wato dan kallon maslaha ga musulmi eh. qaumun lam yujizu lam yujizuha wasu daga cikin malamai su ba su halatta ta ba ba wani kawanci suna ganin ba za a yi ba illa li makani darurat sai dan a yayin larura ne to da suna ganin hadisi cikin sai muslim daga hadisi abdullahi dan abbas inna la nasta'inu bil mushrikin hmm. mu ba ma neman taimako ko agaji na wasu mushrikai hmm. an gane to kawai ka tafi zahirin hadisin sai ka ci ba wani kafiri da za ku haɗa eh adda'iyatu da alil islam to dan da bai kaɗan illa li da darurati da'iyatu to sai dai idan akwai wata larura an gane ku wacce za ta iya cutar da musulmi an gane ha kawai ne su zan tantance ta juzu ikida kai tsaye da sababi ko ba sababi za ka iya zuwa kai wannan hudunar din ko ba ka ba amma su kuma sai dai yin makanin barura a sakamakon faruwa wata larura a da'iya wacce za ta iya cutar da ahalin islam ma'amuta mabato ma'abuta musulunci na su cutar da musulmi misali idan aka ma amerika da ake zaune aka ma abin da kaga saudiya kasashe ne suka taka a gaba kama ga amerika ga china kowace dinnan تقول ضد الإسلام وتفعل ضد الإسلام kullum iya yunkurin da ya cutar da musulunci to amma a su biyun sai Allah ya sa kuma ba sa juna a gane saboda manufa ta siyasa da fitattun diplomasiya aka to tun aka yi wannan to sai ka cewa wa ya fi sauki amerika sai suka jawo ta ciki shine abin da ke mabudin sutrum bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash rajim rum asalin jawabin shine ghalabat farisun rum maguzawan farisa sun yi galaba da kiristocin rum fi adin al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi yubi 20 yace lillahi al min qablu min ba'd ويوم yawma يفرح المؤمنون almu'minun bi nasri Allah yansuru man yasha Allah akbar to kaga kenan mu'minai da Allah ce yawma idhin yafrahu almu'minun mu'minai za su farin ciki bi nasri Allah da taimakon Allah da zai bawa rumawa dama su murkushe farisa hmm. kaga mutumin rum shi kirista hmm. ina an gani shi wancan ba ma guje ne to wanda kaga ko da ya da awashi cewa akwai Allah akwai littafi akwai yana da sauki mm. za a ce wannan zallan ba ma guje ne an gane ko mm. ta wannan yana daga cin huduna ko muda hana mm. wato kama wata fitina wato kuma kamcin wannan da ya tana musulmi an kana ganin lallai sai ka yi wannan sai ka ji ka haɗa kai da wasu waɗansu sai ku haɗa kan wasu manufofi na siyasa amma a cikin ba magana su kara muku adadin alloli ko adadin salloli ko adadin wani abu da su yawa amma bi sai in ya na minhu Kaka, ko dai da wani abu da za su karba daga wajen su na ala hukumin jizya na na ala hukumin jizya ba ma a bisa hukuncin jizya ba ma'ana za su iya cewa mu ba za mu ba ku jizya ba saboda karaji tun da kuka ce har za ku hujjina da su akwai yiwuwar suna da karfi shi kuma jisiya tana karɓa ne daga wajen da ka fi karfinsa hatta yurtu jisiya ta hanyar tuhum fagiru akwai fagar akwai kaskanci da rauni wanda za ka karfi jisiya a hannun sai ka bayan ka karya su amma wanda ba karya ba ba jisiya ne zai baka ba karka damu da dole sai ya baka jisiya sai karɓo na abu a hannunsa shi ma ya makana kan masa wani ɓangare amma ba a bai taɓa addinin ka ba na idan kana ta. domin ta jufiya ina ma sharɗuwa sharɗinta an ta ukhara minhu a karɓa da gojen su wa hum min haythu tunfidu alayhim tunfadu alayhim da muslimin kaga za ka bi jiziya ne a hannunsu ta ɓangaren da ko ta inda ake gudanar da wato hukunce-hukunce musulunci a kansu kaga an fi karfin su kenan da sanda aka ce a za a gudanar da hukuncin addini a kansu ma'ana da za a jikin titi wani zai sha giya za a yi masa bulala da zai zina za a yi masa bulala da zai yi zan muhsin ya zina za a kashe shi a gane sallah ce baya yi hmm. a gane ko ci gaba wa ma bila shay'in ya'khudunahu minhu kuma yanzu cewa ba mu wani abu da za su karba da gwajinsu وكان الأوزائي يلا وجواي ومسلمشي نعم musulmi idan ya tsaya musulci ba wani lokaci da za a danne shi to wanda malam sannan kake karanta kitabun tawhid din nan sannan kake da zakunka da ce a yanzu ba wai sacewa ne ba da lafiya amma wani iri zafin wani iri dukkan abubuwa dukka duba fi dabara da shari'a take ta baka ba ko da ba zai baka jizya ba za ku yi zaukuri da za ku yi haɗin gwiwa ku haɗa kai kuna irin wasu abubuwa yanzu dan wato saudiya suka ce ba rosu da amerika ba rosu da china kuma kowa ya sani arzan amerika shine mafi saukin arnaku da suke duniya a yanzu wato ina nufin idan ka ɗauko ingila ka ɗauko china wannan china ko ga wace haka koriya ɗin nan gabaki ɗaya duk ranar da suka samu dama allah kai ba su wato su ba sai dai ba ka yi addinin su eh sai dai ka addinin su kuma asalin su ma cewa la ilaha wal hayatu madda secularism suke ne la ilaha babu Allah kawai wal hayatu madda rayuwa kai a sandar take haka life is nature nature ne kawai inda haka kaza kaza kaza kai kaza ne inda ba kaza kai kaza ne kai wai addini wai su afkar ne da wasu kuma suka so su bautar da mutane suka suka zauna a daki suka tsara suka suka shirya abubuwa duk wani abuwa da tsofaffin abuwa da aka yi na su aristotle da su aflaton da su jalilio da su waye da sauransu shi ake ɗaukowa ake sake dawa da shi yanzu wannan kira abin da ake kira imaniya la ilaha wal hayatu ma'adda babu Allah kawai kawai rayuwa ne ce eh ci gaba وكان الأوزاعي أوزاعي رحمه الله يا كفنشي يجيز أن يصلي الإمام الكفار yana halatta an yi salihal imamul kuffara hmm. wato shugaba ya sulhu da kafirai ala shay'in yadfa'uhu almuslimuna ila alkuffari kaga akan wani abu da su musulmi za su dinga mika ko su mika shi da kafirai kazo ne ce ana ce wa in imra'atun khafat min ba'liha lushuzan aw i'radan fala junaha alayhi ma yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa hujratul anfus shuh idan wata mata ta ji tsoron bijirewa shine shuh ji tsoron bijiwa daga mijinta a iradat ko kau da kai to Allah ce fala juna alaihima babu laifi ga miji da matan an yi sulha bainahuma sulha tijara tsakanin su wani sulha tsakanin wato abinda nake so fito muku karshen wannan ayar Allah ce wa in muslimatin khafat min ba'aliha muslim bai faɗa ka ba sai kawo shi kawai imra'a don cewa abin wato zai iya tsallakawa ya koma ko da ba tsakar musulmi ba an gane ko shi ne fikihun da na tsohon na idan larura ta jawo zuwa ga haka an gane ko to shugaba zai iya sulhu da kafirai a kan wani abu da zai dinga ba su kaga ku duba fikin bibiyar sa ne ba a yi da ana bibiyar karatun nan da kyau da matsaloli da ba su fara kasashen musulmi wallahi wani ku ce ko shi ke da ku kun ɗauki hannun koyi daga ba za ku yi siyasa ba za ku mulki ba ai kuskure ne yi ya akwai babu mu da surfin mai zai hana ku je ku ji siyasa siyasar nan da kake gani ko kaɗi ko an so yanzu ita ce hanyar da ake naɗa shugaba da hanyoyin masu riga sun hana duk wata hanya da za ka zama shugaba yanzu ƙasashen nan sun haɗe ke sun hana ba saraki da kake gani daga rawanin sai doki kawai ba komai a hannunsu shaman da lokacin gama zai iya ce ta sarki kuma ya ce ta banza to kun ji halin da ake ciki kun ji halin idan wata lura ta bayi zuwa ga cewa lallai ne shugaba na musulmi ya je sulhu da wayannan kafirai ya dinga ba su wani abu an gane ko wato wannan larurar fitina ce kuma kamancin haka na yana din anan ana nufin kamar yaki an gane ko ana nufin kamar yaki ko a ce an kai gargara da wani abu na rukuni na addini ku za a ce an hana ku an hana ku da Allah ka duba na'am وقال الشافعي امام الشافعي يجي لا يعطي المسلمون الكفار شيئا هذا الشيء يجي zai da magana a wuzari ga abu ne fada ya ce musulmai ba su ba kafirai komai ba la an ya khafu sai dai suna jin tsoron ayyus alamu wato sai dai idan suna jin tsoron su hallakar da su saboda yawan su wato maki yadin kafara an gani ta shi ne ina ta taɓominu tuka tare da kuma karancin musulmi ai illa an ta taɓominu tukatan ai alkatila sai dai idan kuna jin tsoron kisa da gari tukat bi ma'ana alkatila sai dai idan kuna jin tsoron kisa da gari da aka kira na kudin da kuma da ya kamata da kuma a dinga kudin shi amma duka shi abu ne yanzu misali ka duba abin da ya faru ɗin na maiduguri zuwa yau duk da ka suna wani zai abin da suke jin daɗi zai zama ba adadin mutane da sanar sanar ma'adata ƙwar'ani mutane bayan allah ko koma ga allah ko aka fi shi sunan da da haƙuri suke cikin cikin abin da yake ba kafinci hukunta da kuma a shari'ar najeriya ko in ce maka constitution na najeriya ya ba ka dama kai partition na addinin da kake ci su ka kana dawo eh, ya ba ka dama so allah ya san da adadin kuka za su cuta karkashin su babu tunan da shi wato musulunci ƙarya zuwa Ba su irin a ce fitar da zafi wadda ke gwamnati ne da da jama'a abu da na duk bala'i da ya samu musulunci da da shi ne faɗa da shugabanni da ma ai sun kusa da shi sanda ka ce da aka wani abu baka shirin komai ba ko da ma ƙa'ida ce ta Allah ya yana mulki shugaba idan biyu da yake yana kallo yana kuma yana san da sau ina gaya ma wallahi shugaba kar ya fita sai yana kuma to daga cikin waɗanda ko malaman da suka faɗa akan halaccin yin sulhu zara al imamu zalika maslahata dan shugaba ya ga haka maslaha ce malikun gidin kaza malik ma ya faɗa kashi ko imamu shafi'i da abu hanifa illa an ya shafi'iya sai da cewa shi shafi'i la jiwu inda wasu shi a wajensa sulhu baya yiwuwa لأكثر من المدة التي صار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم da ko muddar da wato manzan asar da kafirai ko dai yana nufin shekara daya an gane ko a shekara ta an gane ko ko shekara daya ko wata hudu da firu fil arzi arba'ata ashhur da ba ban kasa wato tsawon wata shekara daya zuwa shekara ta bakwai kuma kafin wannan ma duk sun kare alkawarin da aka yi mai kuma annabi sallallahu dawo ya ke a ta bakwai sai tafi haibara a gane ko a haibara ya tafi yana khaybara da shauran dole sai shekara ta takwas ya hada da sunaini sannan na je fito makka na'am وسبب اختلافه سبب التعبان سوانا في جواز السلب دغني da halaccin wannan sulhu ko kuma rashin halaccinsa ba tare da ta larura ba ka ji ko dama bi darura ina aqada al-ijma'u ala zalik ijma'i ya kullu da wancan malamai guda hudu uku da aka faɗa sun zama ijma'i ina ba ta gane ko to a yanzu wanda za a yi sabanin wanda ke min khairi darura wanda ke ba tare da larura ba eh. zahir wato cin karan zahirin fadin Allah ne wadaki sarki idan idan watanni masu alfarma suka fita suka kare to sai ku yaki mashirka duk inda ku same su to shi ke nan shin wannan ai dama wato to nan to shikenan ah, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dama cewa duk wanda suka riga kuka kulla alƙawari da su kyale su ci gaba da tafiya mustaqamu lakum fastaqimu a gane to amma ga kaida bin dan sarakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka fille suka fita suka kare faqtul mushriki da haisu jatimu sai ku yaki mushrike da inda ku same su shin wannan yana nuna cewa an warware an shafe duk wata huduna ko mudahana ko unsuru to قوله تعالى تبارك وتعالى sarki. ku yaƙi waɗannan da ba sa imani da Allah ba sa imani da yanin ƙarshe wani jana shi to ga wannan ga aji aka cikar wancan guda biyu abu ɗaya suke fara wani jana shi idan sun karkata ne salmi zuwa ga sulhu fajnah laha wa tawakkal ala Allah kai ma ka laha ga wannan sulhun saka dogara da Allah lalle Allah mai ko mai cikakken sani ne ga halin da bayan wanda ke ganin cewa cewa ayar da ta yi umarni da a kashe kafirai a ƙutunar mushirki na har sai sun musulunta hatta yu'tul jizyata an yadihum sagirun hmm. har sai sun bada jizya nasikhatu li'ayati sulh wanda yake ganin cewa wannan ayat ta shafe ayat sulhu ala kai tsaye zai ce la yajuzu sulhu illa min darurati ba shi halatta in sulhu da darura kamar imam shafi'i ke آية الصلح wanda yake ganin cewa ita ayar sulhu ba mukhassisatin litilka majnah al'an wato wanda zai zama am ne wanda zai zama khas a gane kuma kullum aka samu am da khas idan sun kai da juna wal hukm hukm al khas kun ce na khas inal insani lafi khusr da annaba har sun shiga a illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr fatin duk halittu a'a ai da ce illa to yanzu kenan ka tashi ba da labari duk mutane in ba mutanen kwarai ba yan wuta ne haka za ka gina kenan duk kafirai mushrikai waɗanda ba su ce a yi sulhu ba an ce a kashe su wanda ba su yi da a yi sulhu ba haka za ka tafi eh sai ce A sulhu ja'izu wanda yake faɗa wanda zai ci to kaga firu ya halatta idan ra'a zalika al imamu. idan shugaba ya ga haka wa addada ta'wilahu wato sai ya karfafa tawilin sa bi fi'lihi zalika sallallahu alaihi wasallam yadda yin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka zalika hakan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyya sulhun sa annabi sallallahu a shekara ta hudaybiyya shekara ta 6 bayan jira lam yakuli mawdi'id darurati wato ba wai dan larura ba ne ba larura domin cewa aka kawai a yi sanin ce ku je ku gaya wa abu sufiyan aikin hajji wato umar ranar su ku je ku gaya masa in ya bane zai shigo in bai bane ba zai shigo ba wasu bin amfani da shi da waɗanda aka aika su ji shiru shiru shiru a ƙarshen magana saboda tsawon kisar suka turo sahal ibn amru da wasu ku. aka zo aka ce to shi kenan a zo a zauna a sulhu ya ce wanda ba da lura ba ce domin sahabbai za su iya cewa da annabi sallallahu za su iya cewa a daku a lokacin ko za a da kudin za a ke su eh. amma shafi'i amma imam shafi'i alamma kana na asl indahu al-amr bil shi a wajen sa asali koi dai an ce duk wani kafiri a kashe shi faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhum ai haka ake kai a kashe su shi a wajensa asali shi ne a yi wato umarni da yaƙi, na. yaki na'am hatta yuslimu aw ɗin jizyata wato a sai mun sun musulunta ko kuma sun bayar da jizya wa kana hadha mukhassasan indahu to ce wannan shi ne shine shi ne abin da aka kebance Jibril sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyyah wato mai keɓance aikin alisallam a shekarar hudabiya me yake so ya ce a nan shi abinda kawai zai iya hana fada a ba da jizya ko a musulunta ba ya yi magana sulhu ba ka gane ko wani shi ne kawai a gabbin shi ya ce al'asur al'amur bil wala yabna hada illa ahadu shi'ai al ahadu wato ash-shay'u al-wahid shi ne al-islam an yuslimu الشيء الثاني wato ita'ul jizya an yadin wa musafiru shike kawai ba za ce amma su kuma wanda rago da suke ba shi wata ce a'a wa in janahu lisalim fa janaha la wa tawakkal ala Allah innahu samiu alim kawai wannan shine idan samu karkata zuwa ga yin sulhu to shikenan kadai shine abinda za a iya cewa shine zai zama mukhassas li iya لم يرى أن يزاد على المدة التي أن لم يرى أن يزاد على المدة إمام الشافعي هل ويوشي بايا غنن أيكاري أكل لوكتشي التي صلى عليها رسول الله واتسا مزاء السلام يسلو جمتانا كابري نمكة شكرا دا وقد اختلف في هذه المدة تو an yi saɓani a wannan muddin shekara ɗaya ko wata hudu ko kaza ko kaza an ce kanat arba suni ce shekara hudu ila salasan aka ce hudu ko ila ashara suni aka ce goma wani kada shafi ne abinda yake daidai ne shekara ɗaya domin shi abinda zai dawo zai dawo ya haibar ya kamata a ce ya dawo a shekara ta bakwai ya yaki domin duk wani alkawari sun karya an gane ko da kuma kakwamanta a ta maka shekara ta nawa ta takwas ya dawo ya yi an gane ko magana kakar shekaru adadin bai taso ba eh. amma man jarra ne tsari da musulmi ne mushriki amma ya ce amma wanda ya halatta musulmi su sulhu da mushrikai bi an yuqila hum al muslimun shay'an yadda za a ce musulmi su ba su wani abu idza da'at ila zalika daruratu idan larura ta kirayi zuwa haka fitnatun aw ghayruha kama a ce yaki ko makamancin wannan wa masiran ila ma ruwiya wannan mai wannan ra'ayi ya tafi akan abin da aka rawaito ne cewa manzo Allah sallam ya kasance ya yunkura ya bayar da sashin bishirin madina ga sashin kafirai waɗanda suka kasance suna daga cikin rundunu wato rundunu waɗanda suka yaƙi a sallam da habibihim wato don jawo hankalin hankalinsu فلم يوافقوا على القدر الذي كان فما له به to wato sake mai tone kawai falam yuwafiqu ala alqadari wato bai dace da shi akan adadi ba allazi kana samalahu min tamri almadinati wato ga wanda annabi sallallahu ya ambata kan dabinan madina hatta afa Allahu bi nasri wato har sai Allah ya ba shi nasara wannan gawa abin da ke nufi shi ne mai wannan ra'ayin cewa ko da za a yi sulhu da wani kafiri ko wani mushirki to ba za a ba shi sama da abin da manzan Allah sarar mai ambata ba amma na yafi kama da ra'ayin imam shafi'i rahimahullahu ta'ala na amma mallami zalika amma wanda bai halatta hakan ba ila ne khaba al sai dai musulmi sun ji tsoron za su iya karkashe su faƙiyasan ala ijima'i to wajen kiyasi ne akan haɗuwar malamai ala jawazi fida'i usara musulmi akan halaccin fansar wato fursunoni na musulmi misali idan aka mana mana musulmi suka ce sai mun biya kaza kuna ji da kyau sai ya saka mana yan uwan mu zan bayan ci ma'ana wanda yake ganin cewa da wannan ra'ayin ya fi karkata ga cewa ba za mu ba su komai ba har sai idan larura ta sa haka kamar misali a ce sun kama wasu fursunoni namu domin in musulmi a kama shi a matsayin babawa ba ne musulmi baya al'islam ya alwa la yu'la alai musulmi ba wanda ya isa mai da musulmi bawa amma kai kama shi bawa ne don ba shi da kariya ba shi da zimma ba shi da abin da ke kare shi irin naka so da aka ce nan idan aka ce suna hannunsu ba za mu ɗauki wani abu ba mu za mu ɗauka mu ba shi shi ne ala jawabi fida'i usarar musulmi kan halaccin wato fansar fursunoni na musulmi annal musulmi ne za saru fi hada alhaji domin musulmi da suka tafi a wannan iyakar wani bi manzilatul usara to za ba su tafi a matsayin fursunonin yaƙi misali da za a ce a kyale su a hannun wa'ancan bayi ne ba za a iya zuwa wani je sai da su a bautar da su ta karfin to na alfasulun sabiu to fasali na bakwai limaza yi harabuwa za limaza yi harabuwa saboda mai ake yaƙar kafirai saboda mai za a nuna musu mun karfi za a nuna musu su isa ba a nabi bisar ke cewa ah, حديث صحيح كان تبع صحيحين درجوه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نعم أما لماذا يعارضون أما ما قالت شو أتوب لم يأتي أغا كافري فاتفق على المسلمين ما لم يسمى المسلمين سنعدو فلا أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب يتشي Abin da abin nufi da yin yaƙi ga waɗanda su ahalar kitabi ma a da ahalar kitabi min ƙuraishi amma ban da ahalar kitabi na ƙuraishawa in an samu kita wa nasara la'arabi da kuma kiristoci na larabawa wa ahadu amraini da banda wayannan da hmm. nasara la'arab, ban da nasara quraish ahalar kitabi na quraish duk waɗanda ba nan biyun ba manufar da yake sa a yaƙe su ɗayan abu biyu ne imar da kone fil islam ko dai dan a shigo da su musulunci a cikin zuku shiga musulunci wani ma ya ƙa'ul jizyati ko dan a nuna musu a ɗanɗana musu kuɗin su san ba su isa komai ba su dinga ba musulmi jizya hmm. لقوله تعالى saboda faɗin sama ɗaukin sarki atiyul ladina la yu'minuna billahi ku yaki waɗannan da ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir ba sa imani da yinin ƙarshe wala yuharimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa kuma haramta abinda Allah da manzon suka haramta wala dinuna dinal haqq kuma ba sa addinin gaskiya min alladhina utul kitaba kaga daga cikin waɗannan da aka ba su littafi kaga hmm. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر sannan kuma aka ce minan da zina utul kitab a shi ke nan kiristoci za a yi ce suke nan domin duk bayan faɗi ta ce minan da zina utul kitab haka misdaƙin liƙaule sallallahu ta'ala alaihi wasallam la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فدولي كده نعم har sai sun bayar da jizya an yadda hannu da hannu suna kaskantattu kazalika matin amatul ha'i haka nan wato duk mafi yawanci malaman fito sun hado ala akhadhi yamin da majusi kan karbar jizya wato ga majusawa majus wato sun majusu magana mafi kyau maguzawa ne ba su da littafi wato ibadun niran masu bauta wa wuta ne eh na da sallallahu alaihi sallallahu alaihi sunnata kitabi fi musu yadda kuke wa kitabi ku yi musu irin yadda kuke wa ahlul kitabi ku yaƙe su ko su ba ku jiziya a gane ko Ke ma'anar sunnu bihim sunnata ahlul kitab hmm. ay ifa'alu bihim fi'ilatakum ma'a ahlul kitab واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين تقوم تو malamai sun yi sabani dangane da waɗanda ba ahli kitabi ba daga cikin mushrikai hal tuqbalu minhum al-jizyatu am la za ka bi jizya a nan ko yakin ne fa qala qaum wasu suka ce yuqbalu al-jizyatu min kulli mushriki za a karbi jizya daga dukkan wani kedari ko arne kafiri ne kala malik shin ra'ayin imam malik wasu kuma sun togace daga cikin kafirai wato mashirkan larabawa imam shafi'i ya ce da abu saur da wasu ayari ce malamai ba ba za a karbi jirgiya ba sai daga hannun ahalul kitabi da wal majusi wato da magusawan majusawa sababi cikin sabaninsu wannan wato cin karin zance ne gama gari da zance mai keɓancewa amma zance gama gari sama maɗaukakin sarki ku yaƙe su har sai zama babu wata ragowar shirka gaba ɗayan addini ya zama ga Allah ne Ka'u ne, sallallahu alaihi wa musamman sauɗin Laur ɗin An umarci da na yaƙi mutane. A da ya kula, la ilaha illallah! Hanzu sun ce la Sai da kaluhu. Sani sun ce la ilaha illallah! a hukuma. Sun kare jiranansu daga gare ni. Wa mu wala sai dai koyan da A yi sabon halun yana wajen Allah. Ma'amman kurkuku. A madanki ka ga umiltu an uqatilan nas ta ce annas bayan kuma abu biyu suka haɗu nas isul jinsi ne an gane ko isu me isul jinsi yasduqu al muzakkar wal unsa wal musanna wal jam' an gane ko duk zaka iya ga nas wani kina ثم a من nasu ibrahim a kina أكنفي قل أعوذ برب الناس ذكر جماعة كنفي أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله إبراهيم أكنفي أنه محمد كأكنفي الناس أنا أم يحسدون الناس أي محمد تبث حسد فيك وأن محمد أكان أبن الله يباشي من فضله نفل لسه ولآتنا آتنا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتناهم ملكا عظيما أنقانيكو الذين قال لهم الناس كافر مكة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا من الله ونعم الوكيل فقال كان اسم الجنس أو بيعدوا فننقع عل لإفادة الاستغراق أنقانيكو دم فأيتن تدى الاستغراق شيء ya haɗe kowa da komai me ka ce a zancen ce me ka ce malam idi e a lafiya <laughs> me ce amma zance mai keɓancewa wato faɗinsa ga shugabanni kwamandoji madugu ko madigai na rundunu wanda yake aikawa wato zuwa mushrikan larabawa wa ma'alumun abu ne sananne annahum kanu min ghairi ahli wato waɗannan mushrikul arab wato galibin su ba ahli kitabi bane هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته لما في الأميين بقى الكتاب ba أقالكم بقى الكتاب بني ba komai a wajen su eh wai zalake ta aduwaka idan ka gamu da makiyinka fad'uhum ila salasa khisal ka kira wasu zuwa ga ɗabi'u uku fa zakara al tafiya. fiha wato sai daga cikin abin da ya gaya musu ta akwai jizya Kare kenan mushrikul arab ko da ba alkitabu ne za a karba hmm. mushriki ko ko da kidari ne za a karbi jizya a faƙar ta ƙaddam da hadis wato karatu shirin sai da kayan aiki ƙwarai da gaske na ci gaba faƙar ta ƙaddam da hadisu hadisi ya gabata kamar ra'a annal umuma wato wannan hadisin ya gabata wanda ke ganin cewa zancen nan gaba gari idan ta akhara an al-khususi idan yayin jinkiri gaban al-khususi wato zance mai kebancewa huwa nasikhun lahu ya eh, amma sai an da tarihi ai to fa kaga wato al-khusus ko hmm. idza ta'akhkhara 'an al wanne ne fara zuwa duk wanda ya fara zuwa to na ƙarshen shi ya shafe na farkon abinda yake sai faɗa kenan na ƙarshen shi ya shafe so kake nan tamkar wanda yake ganin wannan a kalli cewa wani zance ne aka fara faɗa a cikin biyun nan wajen karɓar jiziya a hannun ahlul kitabi ko abin nan yaushe maza da salim ki faɗa wannan magana ne yaushe ne baya faɗatta to magana mafi kyau maza idan mun dandake tarihi sai mu ce karɓo wannan cewa madu'uhum ila salatu tisal ne na farko a ne na ƙarshe na bata an gane ne na ƙarshe eh ƙala la tuqbalu jizyatu min mushrikin ba za ka karbi wato jidda daga hannun wani mushriki ba ma ada alal kitabi in ba alal kitabi ba li'anna li'anna al-aya al-amira amiratu bi wato wata rigima ce ayat ce umarni ayat tauba ce an Na mm. ita kuma tauba ta zartar da so manzo da sallam wato za ka iya cewa wato wannan ta aliyau tamanin 83 hajjatul wada ga baki ɗayansa to ita ba an kafa da aka ce a da 83 zuwa 80 da wani abu don toba ɗin ga baki ɗaya a hajjatul wada aka sauka da ita a kan musulunta shi jarir ibn abdullahi bajali ya musulunta kafin sauka da toba su da aka nan. musuluntar jarir shaida ce da take nuna cewa duk abin da aka shar'anta a bayan jarir ba a shi ba haka ma malamai na wato usul da furuwa suka gina cewa duk maganar da aka jabir wato jarir bin abdullahi al-bajari ya kawo tana nan ita ce sai ta zama nasiha ba ta kuma mansuha ba to sai mu mun danna itari ta wanda maganar in zai aika eh, wato ulama wato umara israya yakan ce ku umarci su wannan aikin a yaushe ke faruwa domin ayar da ta yi umari da a yaki kafiran nan haka ta ce am kaga ta zo daga baya akan wancan hadisi a gane hmm. ta zo daga baya in an kiyaye tarihi domin saboda maganar wafatin manzo Allah sallallahu alaihi musamman maganar tauba duk abin da ya sauka a bayan tauba ba a shafe shi ba haka kaida take ta to ilimi duk abin da aka sauka da shi a bayan tauba a Qur'ani ba a shafe shi ba shi yasa kawai kullun sanda kake auna abubuwanka bayan tauba akwai littafi da tafsiri na'am Allah ya da zan ga muku shi biyu ni bashi yana da kyau da lafiya na amma ikon Allah ba taba ganin ma wani ya kawo shi ma su nisan idan mutum ya samu wannan littafin tafsir zai kuke shi da shi da aiki sosai shi ka san ba yadda ya suranta wato ala tartibin nuzul haka ya tsara tafiya. in ka bude farkon in kira za a gani sanar sai ga sai wato mudassir eh, haka haka yi qur'anin gaba daya alatin sifin da sun ake tsare kana ji ko <laughs> a'a shi tafsiri ne tafsiri kawai kaga yanzu misali ga wajen sauka ga mai binta ga wanda ta ga mai binta ga mai binta ga mai binta kaga ya riga kenan kai tsaye an ababin shurori ne za ka bude farko da ikira ayoyi biyar na farko sai ka cika shi gaba ɗaya. da suratu tauba sura a ciki an kuma da aya ne da wata yawon turja'un fi a aga za ka ne aya ikira da wata yawon ilfi ila ba sun wata kullum su maka satun wula ba shirin ka ita ce kara yi lafiya eh ali aka yi tsara shi to kaga wannan wannan wannan abin nan din kware da gaskiya yi kokari so da ai kaga wato ma dan musulunci ba fanki wata ba wallahi abin abin zaka ce sai musu gaba ɗaya wata zai ga ya ƙarar da rayuwarsa akan wani abu to mu yanzu ba ma a karanta din ba ba ma amma su yi littafin ma jidali duk kana ganin ma mujalisar suna ta mutuwa sai lanta ce ga shi ai littafi wata gula ya samu a gode ya wani karkace yau an sha hutuna yau <laughs> an shigar da aka hudu ba yi ba kyau yi alalace yau an ci ya kai biyu a jikin mm, yau an yi caji kaga abubuwan ga <laughs> sun lalace duk suna jita ko an fara karatu aka ce wani malami ga can ya sa bidaya ya ga cewa ya ci ya ma ji ne gaba daya suka ba ابن بديك جرس ذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة يتشي أمري دي يا كم مشركي ذلك شنو كما هو في سورة براءة هذا في سورة البراءة ذلك عام الفتيل هذا الشكرة دا أكبوت مكة شكرة الكفر وذلك الحديث شكو أنت حديث إنما هو قبل الفتيل كابو بطه مكة لدليل دعائهم في للهجرة نعم لدليل دعائهم فيه للهجرة saboda akwai دليل cewa ai أنت kira wasu an ce su hijira tukun ai annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ko ai wato mustahil bayan wannan hijira da muka kuma sake cewa hijira domin ya ce la hijira ta ba'da al-fath walakin jihadun waniyya bai hmm. dustun firtum fanfiru ko ba ka ba hmm. ba maganar hijira wannan kira to amma sai mu iya cewa in ka faɗa ka a gaji ta Abu Dawud la tanqati'u al-hijra a tanqati'u at-tawba hatta tanqati'a at-tawba to kaga hmm. wanda yake ganin cewa wato zance ga magarin ana gina shi akan khusus ne kaga to kaga kuma shine aikin hankali duk sanda aka samu magana ga am ga khas ka ci wa'ai magana akan am din kawai shi za a yi da shi ka sa abin da zai faru to wancan sai magana kawai ba ta da amfani yana ce inal insani lafi kusu wani amni ne ko ba ka ba amni to da shi da aka in ka ce yi hukunci ba da shi a haka da hannu annaba ka sa su a ciki kuma ya fassar wacce aya ta fito da da kyau ilan ladina amanu wa amilus salihat ai ba ta fito ba to shikenan rubina alal gina shi akan khas ne da ya aiki ko da khas din nan ya zo daga baya ko kuma ya rigaya aw jahila taqaddum wa ta'akhkhur bainahum ko kuma juhila ba ko kuma juhila ko jahila da zaka kasa ko kuma mutun ya jahilci wato jinkirin ko kuma rigaye din to me wanda ra'ayin sai ce kubalin jizyatu min jami'il mushrikin za ka karbi daga hannun dukkanin mushrikai amma taksisu alil kitabi amma kebanci alil kitabi da aka yi sairil mushrikin a tsakanin mushrikai fa kharaja min zalika al umumi kaga wannan shi ma fitar da ciwon nan am ittifaqin bi khususi qawli ta'ala wato da haɗo malamai saboda keɓancewa faɗin matsaukacin sarki da ya ce ta daga cikin waɗannan da aka ba su littafi a tayo ɗin har sun bayar da jiziya da hannunsu suna kaskantattu wasu ya akan na don zai zo وأحكامها الجملة الثانية الجملة تبيو wannan su ne rukunin ومما يتعلق بهذه الجملة daga cikin abin da yake daga cin abin da yake ratayuwa da wannan jumla min da masail al-mashhurat daga cikin mas'aloli waɗanda suka sanannu anna an sabr bil qur'an to magana akan ko ita ce magana akan yin tafiya da qur'ani la ardi al-adwi zuwa kasar makiya fa amdal fuqaha'i wai ci dukkanin malamin fiqh ala anna zalika ghayru jaiz bi halatta ba da sabutu zalika an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to tabbata haka daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu hanifa abu hanifa Da yajuzu zalika a ya halatta ai tafiya da qur'ani da kana fil asakir al ma'munah idan mutum ya sai yana cikin wata runduna ko sojoji amintattu wa sawun fi ikhtilafi aw yi cikin sabamin su wannan halin na nahyu amun urida urida bil khasu shin wani umarni na manzon Allah sallallahu alaihi ko hannun kai da ya yi? am wanda ake nufin khaf da shi amin urida bil am ko kuma Amin ake nufin am da shi al jumlatu thaniyatu to jumla ta biyu wal qawl al muhiq zance mai gamewa yusul hadhihi al jumlati wato da ka'ida ta wannan jumla din yanasiru aidan zai tattare ne har wa yau abu a cikin fasalai ko gidaje waɗanda suke guda bakwai na farko dangane da hukuncin ganima eh to zai danyo na abu ne a kai to magana abu hanifa ita tafi kyau da za a ɗauka kwarai da gaske magana am ne uri da biyu khas ko am ne uri da biyu am hannun da ba za a sallame magana abu hanifa tana da waje don yanzu ɗin nan da kake gani yanzu ko kaji da ƙur'ani ko baka ji ba za a yi burazu za su yi burazu sai ba sa mm. ko Allah ya kiyaye mm. to amma ka ta kana cikin guri wanda yake ma'amuna ka fira sake saki ma'amuna kana cikin sojoji ko rundunar waɗanda yi amintattu za ka iya tafiya da shi ka san wato in ba ka karanta fito ba ka san ka'idoji ba suka rike cewa gashi ana saba maganar manzan Allah ba subhanallah maganar manzan Allah sallam ba saba mata ake ba wato kalikanci ake a fahimtar da kyau subhanallah Ah, yanzu ba zuba misali ba zan buga muku akan halaccin yin sulhu <laughs> tsakanin musulmi da kafiri amma sai ɗauko aya aure mhm. wani mar'atin khafatun ba'ali hannu shuzin sai ka kasa sai ka wani wace kama an kada daji ai ba daji ba ne kullum da ce sirrin magana ake kallo sirrin larabci ake kallo da sirrin yadda malamai suka tsaya suka zuba zancen nan ƙwar'ani ba na abu na banza a ciki duk wata kalma da gani lissafin nan dai bai fara da a ba alif ɗin nan ba zai daidai ba a fara da a a ƙare da ya an dai ba a fara lissafi aka ba an samu matsala duk lissafin da ba ku sa wani a ciki ba kun samu matsala ku ƙare da wani ku ƙare da biyu ku kare da wani ku kare da zero idan an fara da daya a kare da zero ya nuna babu wani sai daya wai bu kawo jin rabbi ka zuwa yau kullum wani alaiha fani duk lissafi zai fara da wani da daya ne kare da zero dalili da ke nuna cewa kowa sai ya tafiya ba Allah daya daya <laughs> kowane abu da wani gani sirrin sa ake karantawa ba kawai ka zo nan to ai shi ta wajen burdin jalatu fikir yi tsaye kawai ka sa aya gaba kai ta kantsu ka shiru ka ji duniya ka yi ta mutane sa tun gane lissafai lissafai a kawai din ya samu matsala ko kaza ko farashi kaza <laughs> a kai wallahi lai wani lissafi ma baya zuwa na kalmomi Ko wani wallahi sai kana tsuguna a bandaki dan na sha ni ban san adadi ba wani abu na tattarawa na ka'idojin da na sar wallahi ba sa zama sai jiki na shiga bandaki wato amma ko da ki istiraha ce idan ka ji istihmamt wastarahat na shiga ban daki na huta to kaga da zara ka huta menene basira ka ta bude suka amsu amsila ɗin suna ta zuwa maka kana ta bubbuge su kana fito ba zan ka ɗauki kabiru ka rubuta in ba ka kai ko zai rubuta shi na ga ruwa na ya ce wani kama wani kan kan bihamdika lafa wa ya ilayk eh amma an nan taba ko wannan ma abubuwan da zai yi tattauna ne kan zuwa